barkar zuwa wannan tunan nawa a tutorial ɗinmu a yau shine za mu bayani akan yadda za ka saurari kiran mutum ko saƙonsa ko hoton da ya ɗauka ko kuma ɗan ƙaramin bidiyo na ainihin sakan talatin da ya ɗauka da kuma ainihin location nasa a kamin nan sai ku yi ku danna subscribing ku kuma yi liking sannan ku danna ƙararrawa domin samun zafafan tutorial ina masu zuwa nan gaba a da farko dai za ka je play store za ka yi download ɗin wannan application wannan application yana da matuƙa wahala a wurin samuwa saboda ni kaina lokacin da na je a play store na yi neman sa ban samu ba amma abin da ya kamata ka yi la'akari da shi duk lokacin da ka je neman wannan application shine wannan ganyen duk wanda ka gani ko sunansu sun zama ɗaya ko maya ne dai wannan dai mai wannan ganyen shi za ka yi amfani da shi a bayan ka je play store saboda ba ni da tabbacin ko za mu iya samun shi a play store shi yasa ba zan je can wurin sacin ba a za ka iya samun sa a google in ka yi sacin a google akwai shi a apk pay da app kure da sauransu dai idan dai ka yi sacin ka ga wannan ganyen so za ka yi amfani da shi wannan ganyen ka ainihin shi wannan ganyen so bayan ya gama buɗewa gaba ɗaya zai nuna maka ka yi allowing ɗin shi in ka yi download ɗin shi in ka yi allowing kamar dai yadda aka saba a kowane application so daga nan kuma sai ka shiga setting a ka gan shi na farko shine manage sms test message rules a ka gan shi anan wannan note ne readme ne na ainihin application ɗin da kuma disclaimer da kuma caution note sai ka je ka danna akan ganyen nan ga wannan ɗin kun ga a nan akwai wannan wanda ake ce ma call kana danna wani rubutu mai kama da wannan ko wannan ɗin in ka tura shi ka sebe a daga zaran ka tura wa mutum shi wannan kwalmi bag din ɗin yana ɗauka daga nan duk wani saƙo na shi zai rinka shigowa a wayarka a sai kuma wannan callback speaker on shi ma callback speaker on daga zaran ka ainihin tura shi a wanda kake so ka saurari kiransa ko abin da ya kamata haka nan zai kira ka shi application ɗin daga zaran ya daga zaran ya tura sakon cikin wayar wanda kake so ka ainihin hakin na kiran shi zai kira ka a baya kuma sannan speaker za ta ainihin bude. a ga sunan dai call number da sauransu dai gasu nan suna da yawa sosai take photo take live picture and send image record live video and send uh, video footage record live audio and save in sd card gasu nan dai da yawa suna da yawa da gps setting ɗinka da wifi da send mobile information wanda ainihin shi wanda ainihin kayi ainihin hakin nasa duk wanda ka tura ma wannan abun haka abun zai kasance sai kuma uh, za ka saita application ɗin kamar hakan nan in ku lura ga setting nan ga setting a nan wurin setting din nan ne za ka ainihin seta komi naka na farko shine allow and disallow numbers daga zaran ka zo a nan za ka yi setting na numbers ɗinka wanda numbers ɗin da kake so ka yi ainihin hakin wanda daga zaran ainihin mutum ya numbers ɗin da za ka rinka ainihin hakin na komai nasu na kiransu da sauransu a daga nan kuma a sai abin da ya shahi a wancan na farko shine a automatic answering call setting a gashi nan haka nan automatic answering call yana baka dama ka ansa kira automatically za duk lokacin da aka kira mutum instead of kiran ya je wurin shi sai kiran ya zo wurin ka. ga kuma setting nan eh, ga shi nan nan zaka danna auto answer din in ka danna shi sannan kuma sai ka saita number da kake so ka danna zaka iya sa nambobi da yawa sosai zaka iya sawa for example in ka sa 081 5 for example in ka danna shi sannan sai ka sa kwama sai ka danna kuma sannan sai ka sake sa for example 0092222 whatever dai sai ka sake sa ainihin kuma sannan kai saving bayan ka yi saving sannan ka danna wannan alama ta allow allow bayan ka sa numban haka a hakan nan sannan sai ka danna wannan alama ta allow sai kai saving idan ka yi saving daga nan kuma duk lokacin da aka kira shi lokacin kiran kiran nashi zai shigo a wurinka application din dai yana tattare da abubuwa abu muhimmin abu dai kawai ka kula da yadda za ka download na application din ka gane shi ka gane cewa duk lokacin da wani application wanda ba shi da wannan wannan to ba shi bane akwai su da yawa wanda ba su aiki sosai sosai thank you very much nagode barka da zuwa wannan shafi nawa nagode da zuwa wannan shafi nawa please ku yi liking ku yi sharing ku kuma yi subscribing domin tutorials ina masu zuwa nan gaba nagode